الذي وهب السعادة لأوليائه وهب السعادة لأوليائه التقين وقضى بالذلة والحوان على أعدائه الآسين أحمده سبحانه وتعالى ونسأله التوفيق والهداية ونستعيذ به من أسباب الحلاك والجوايا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشد الناس خوفا لربه لم يأمن صلى الله عليه وسلم ساعة من مكره ولا يأمن من مكر ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى فإنه لا عز ولا كرامة إلا بتقواه وإن الخسارة والهلاك لمن خالف أمره وأصى إخوة الإيمان لقد تراكمت علينا الذنوب وأميت البصائر وأميت الغفلة والركون إلى هذه الدنيا فقست القلوب وفسدت الدمائر فنحن اليوم إلا الشهوات والتكاثر متسابقون وعن طاعة الله تعالى غافلون وأما يراد بنا له يقول الله تبارك وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة في غفلتهم معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم مهدة إلا استمعوه وهم يلعبون والناظر اليوم إلى بعض المسلمين يرى أعراض مرض الكفرة الظاهرة البادية لا ينكرها إلا مكابر ولا ينفيها إلا جاحل معاند اتخذ الناس الناس حين لهم أعداء وكرهوا منهم تهذيرهم وما بالنا اليوم نخوض الذنوب والمآسي أصبحت المحبة فينا من أجل المال والتقدير والاحترام لذوي الجنى واليسار المستقيم في دينه والمتمسك بسنة نبيه بيننا مستقيم والآمر بالمعروف والناهون عن المنكر مستكبر منقوط من أهله أليس هذا علامة الشقاء ودليل موت القلوب dukkan godiya da yabo su tabbata ga Allah maɗaukacin sarki wanda ya yi kyauta da baiwa da rabauta ga masoyansa masu yi tsoronsa ya yi hukunci ya hukunta ƙasƙanci da tawaya da wulaƙanci ga makiyansa kuma wanda suka zama masu sabansa ina gode wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ina roƙonsa yin dace da dakatar cikin dukkan ayyukan da zan aikata ko za mu aikata baki ɗaya sannan ina roƙonsa shari'a da daidaituwa akan shari'a ɗin kamar yadda nake ƙara neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga dukkan dalilin da za su kai mu zuwa ga halaka da rudewa daga barin hanyarsa ina shaidawa da tabbatarwa da babu wanda ya cancanta abautawa sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya a gare shi kuma shi ne ubangijin halitta na duniya da abin da ke cikinta baki daya kamar yadda zama shi ne kuma ubangijin da ya cancanta duniya da duk abin da ke cikinta suke kadaitawa wajen bauta akan na ina shaidawa da tabbatar tabbatarwa lalle annabi muhammad bawan allah ne ko mai zan allah ne shi ne mafi tsoron allah a cikin halittar da allah ya yi baki daya tare da shi ne mafi zama mai tsoron allah annabi daidai da lokaci guda bai taba amincewa da kamun ubangiji ba bai taɓa yin sakaci ba wajen bautar Allah kamar yadda wasu mu sukan yi su rika cewa idan Allah ya so ayi mutum zai shirya ko kuma ya Allah mai gafara ne mai jin kai ko kuma ya aljanna mata mai rabo wannan bai taba zuwa karfa a cikin zuciyar manzon Allah ba yakan tashi ne yayi aiki da gaske kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarce shi cewa me ka ji tsoron Allah gwargwadon iko wato iyaka gaya ka tsaya wajen tsoron Allah annabi bai taba samun sakaci cikin wannan ba ba kowa ne yake amincewa da wannan kamu da Allah na sassauci da yayi na kau da kan da yayi na kyale muna abin da ya ga dama ko wannan muna yin abin da ya ga dama wannan ba kowa ke amincewa da wannan a matsayin wata hanya ta samun sauki ba sai mutane da suka zama faɗo. tsira da bincin Allah su ƙara tabbata akan wannan annabi nashi da shi da danginsa da sahabbansa da duk wanda suka bata farke su ya yan uwana masu sauraro mu taru mu ji tsoron Allah baki ɗaya. mu sani babu wata ɗaukaka babu wani mutunci da karanci da girma da bawa zai samu a nan duniya ko a lahira illa bi taqwa sai ya samu taqwa ta tsakaninsa da ubangiji ko mu sani innal khasara wal halaka tabewa da halaka baki daya ta tabbata ne ga wanda ya saba wa umarnin Allah kuma ya ci gaba da sabon sa a bayyar ko a koyi ya ku yan kwa mu sani cewa fa ayyuka na zunubai sun taru sun yi yawa a kanmu musamman al'ummar irin waɗannan zamani da zamanin da zai biyo baya wallahu a'lam akan abin da zai biyo baya amma al'ummar wannan zamani muna sare da irin yadda ayyuka na sabo suka zo suka lullube mu gaba daya kana ɗauke kafarka daga wannan kila ka faɗa wancan tare da cewar mu fahimci cewar ayyuka na zunubai sun mamaye duniya kuma sun mamaye mu'amalar mu a cikin mu'amalar mu ta tsakanin mu da ubangiji ko mu'amalar mu ta tsakanin mu da sauran halitta ko mu'amalar mu ta kasuwanci ko mu'amalar mu ta zamantakewa duka mun san da wannan amma kuma dukkanin tunanin mu da kallon mu da hankalinmu ya makance baya ko juyawa ya waiwaya zuwa ga lura da irin waɗannan bala'o'i da muke ciki sannan rafkana ta zo ta lullube mu mun karkata zuwa ga kila neman duniya kawai ko kuma mun karkata zuwa ga kawai ita wannan duniyar da abin da ta zo da shi a matsayin yayi ba ma ɗaukansa a matsayin jarrabawa wanda za ta ja mana fitina a gobe gabar Allah subhanahu wa ta'ala zukata sun ƙeƙashe tunani ya ɓaci ayyuka sun lalace dukkanin mu'amalar mu ta bibiye ta sai ka samu kashi bakwai takwas tara ta zama ɓatacciya ba ta yadda musulunci ya shimfiɗa mana ba wani abu bakin ciki a wannan rayuwar ta mu ta yau babu abin da muke ta gogayya muke ta tserereniya a kai sai abin da ya danganci sha'awoyi na duniyar da san tara abin da ya fi kowa san tara abin da ya duniya ya zan cewar mun kowa kowa kokarinsa ya zan yi da tserewa ne ya zan yi karo shi ya zan yi na tsere masa amma akan abin da ya shafi duniya wa an da'atin ghafilun a dangane da kuma yi wa Allah da'a wajen ayyukan bauta mutane sun rafkana kawai jira suke ne rahamar Allah ta lullube su ko da babu aiki in aka ce wane Allah samu ga annabi sai ya riga kowa cewa amin tare da cewa sun raba hannun riga shi da manzo sallallahu alaihi wasallam manzo ya yi gabar shigo ko ba sai inda yayi ba amma yana nan ya tsare kawai jira yake Allah ya sauko da rahama kamar ruwan sama ta zo ta hada da shi a wuce aljanna dukkan abin da ake nufin mu da shi na kyautata ayyuka na gyara rayuwarmu na gyara bautarmu na gyara imaninmu wannan mu ya ɗauke shi matsayin wasa in an buga wani misalin sai wani ya ce ai wannan abin na zamanin annabi ne ba na zamanin mu ba wannan kuskure ne da ganganci mai girma Allah madaukakin sarki yana cewa hisabin mutane ya kusanto wato tashin alkiyama ta kusa sai dai abin bukin ciki su mutanen fi gafulatihim muridun suna cikin rafkanarsu suna masu bijirewa ba sa ba ko tunanin mutuwa na nan tafi balle a ce za a musu hisabi saboda rudewarsu a wajen cewar ba sa tunanin hisabin ko mutuwa mutum zai ci dukiyar kowane irin wane ne ya ce a bashi da lahira ɗin me za a yi ya iya kashe da su gani yake magana zuwa lahirar labari ne ko kuma yana ganin in an mutu wai ai komai ya kare daga nan kamar yadda yake ganin kakansa da babansa da kakansa da babansa suka mutu babu wuriyarsu babu su yana tsammanin in suka da sun komai ya kare wallahi bai kare ba daga lokacin aka fara jidali ya ɗan uwa irin waɗannan kalmomi irin waɗannan ayyuka da irin waɗannan tunani mummuna ne ga rayuwarmu sannan dogewa akan abin da zamani ya zo da shi tare da ya saba wa addini shi ma wannan ganganci ne da rashin sanin kimar addini Allah ya ce ma ya atihim min zikrin min rabbihim muhdathin illa sami'uhu wa hum yal'abun babu wani lokaci da za a zo musu da ambaton ubangiji a zo musu da tunatarwa daga Allah sabon tunatarwa a karantar da su ayyukan da ake aikatawa mara kyau a karantar da su ayyukan da ake so a aikata masu kyau in nastami'un wa yar abu ce sun saurari wannan abun suna cikin wasanni ta hanyar wasa irin wannan za mu fahimci irin waɗannan ƙa'ida in lokacin da ka zo ka bibiye mu zuwa masallatanmu ko ka bibiye mu zuwa gurin wa'azinmu in ka je masallaci duk ba za a je duk za a yi ba'a da wasa da ban dariya ba sai an shiga masallaci daga wannan yana zoliyar wannan wannan yana tsokanar wannan an yi tsuru a cikin masallaci kamar an zo filin kallon kwallo wannan wasa da addini ne da sauraron maganar Allah ta hanyar wasa da sakarci je ka wajen wa'azi mu in ka je wajen wa'azi daga mai jan sai mai wa'azi su kadai ne zuciyarsu da hankalin sai ke da wa'azin sauran al'umma sun cika guri ne kawai don a sauye sun zo ba wa'azi suke sauraro ba illa sauraron hira kawai sai ta hira kuma ko karatun alkur'ani ake yi tare da umarnin da Allah madaukakin sarki ya bayar wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun Allah ya ce mana karatun alqur'ani ku saurara ku ji in kuka haka ana sa ran ayi muku rahama to su tare da wannan umarnin su suka zauna babu abin da ke gaban su yi rasu ai dai kawai su dai abe shi abe ga su zo wajen ba wai su zo sauraro bane su dan kallo ne kawai to dan kallo ko a gaban Allah ba kowa bane karka yadda ka zama ɗan kallo abinda kullum malamai suke gaya mana kai ka zama mai mai yin ko mai sauraro amma dan kallo ba a sa saboda haka irin waɗannan su ne Allah ke faɗin cewa lokacin da aka zo musu da wa'azi sai yanzu suna sauraron wa'azin amma suna cikin wasanni ba hankalin su bai je gurin ba wannan zuri yau abin lura da dubawa yau ya'yan uwa in kuka kalli sauran wasu jama'ar musulmai daga cikin mu za ku ga yadda suka zan sun bujire sun kau da kai sun rafkana kuma rafkanar a bayyane ba koya ba duk abin da ake a bayyana ake su mutum gatsau gatsau zai yi abin da ya ga dama baya ce kungiyar mutane balle kungiyar ubangiji wata ala. me yasa na faɗi cewa bai jin kungiyar mutane saboda ne su yake kallo su suke kallonsa su za su ba da shaida a kansa amma yana mun ganin Allah amma shi Allah yana ganin sa bai ji kunyar waɗanda yake gani ba wajen wasa da addini da wulaƙanta addini da rafkana to ina ga kuma zai ji kunyar ba wanda bai gani ba yan uwa mu ƙoƙarin gyara imani mu yi kokarin gyara tunaninmu mu san bayan Allah na kware masu kokarin kyautatawa kamar yadda muke kokarin mu jingina wa kanmu irin wannan suna na ahlus sunna ahlus sunna shi sunan ba shi suka dauka ba aikin suka dauka amma na yanzu sunan kai suka ɗauka suka makala shi kamar baji shi kenan da ka ce ka ahlu sunna magana karatu bai dame ka ba magana gyaran addini bai dame ka ba ai kai shi kenan ahlu suna dan aljanna ne wani da gaske kuwa ahlu suna dan aljanna ne amma ahlu suna na gaskiya da gaskiya mai bin suna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. la yankiruha illa makabir babu wanda ke musun yanda mutane suka ne suka kau da kai akan tabarkin Allah kawai sai dai mai girman kai wallahi na fiha illa jahid mu'ani babu mai da cewa ba a haka wannan wanda ce mana ai ba aka al'umma take ba to wannan sai dai mai saurin kai wanda mai tsaurin musu tsiya kuma wani ƙarin bakin cikin ittakazan nasu nasu hina lahum ba a kullum mutane sun doki masu musu nasiha a matsayin masu abokan gaba su da ka zo ka ce ai zina ba ta da kyau to shi ne zinan da yake sai harare ka ce yau kuma wai ba da mu ake yau mu sai da ya kalle ni ba ya magana a kai in kai magana akan cin kudin ruwa ko kudin riba ko kudin giya ko kamar ko kudu sai mu yi din ba zai duba cewar aya ce ta zo da maganar hadisi ne zo da maganar ba a sai ya ce yau kuma da mu ake saboda haka sai a kiyayya ta gaba duk yawancin malaman da suke wa'azi in ne ba wanda kawai ka taka karkata gare shi ba to kawai kana kallon sa wani abokin gaban ka ne kana kallon sa wani makiyin ka ne wani bawan Allah zai musulunta yana ina alhamdulillah da asa ku shigo da shi da wuri ta zo tana jiyar tattuku kana ban ta zo kana ta zo zai shi maka sama kana so ka musulunta an sani ne ya musulunta a kan musulunta ra'ayin ka ne kawai da musulunci kamar yadda muke gani bauta wa Allah ne shi kare annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon sa ne bawon sa ne ba da sabon kamar yadda ku kuke faɗin cewa ada kai Isa ne ko ada cewa Isa dan Allah ne ne ka so sa nan ko shi ma bawon sa ne ko manzon sa ne kai da nan za ka bauta wa Allah shi kare ka da annabi Muhammad manzon sa ne ba dan sabon kuma ba mu ba shi ne ke bautawa Allah ake mota shi ma annabi Muhammad shi yake mota kamar yadda Jesus Christ Allah ya mota ka ji da wannan to ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan wa anna muhammadan rasulullah ashhadu أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله هذا يوم yanzu ka zama musulmi ka zama ɗan uwan yesu naka ka ce ko wani ne kurka kana son wanne bashir sunan muhammad bashir bashir muhammad ne karfi ko sunan muhammad bashir bashir ya ce salamu alaikum Allah ya maka albarka Allah ya albarkace ka Allah ya albarkace ya kai jama'a ga rawuwa musa samu Allah ya masa albarka Allah ya masa albarka za a kai ka za ka wanka insha Allah ka je mu sanna tare da kai ka fahimci wannan ko ka je zai zama ka kai wanka ka je mu sanna tare da kai ka mun sanna Allah ya maka albarka ya maka albarka baki da ittakhadha an-nasu an-nasu hina lahum ada'a mutane sun riki waɗanda suke musu nasiha suke gyara musu halayyar suke gaya musu gaskiya a matsayin abokanan gaba wa karihu minhum tahzirahu kuma sun kyamaci gargadin da suke musu da ka yanzu in kuka duba za ku ga cewa yawa daga cikin malamai duk wanda suke masu abin da kokarin yi wazi haushin su ake ji in masu kuɗi yake wa'azin to da sun gani sai su ke su yi abu san kamfarira in talakawa yake yi wa sai su ga suna nemo su suna masa kowanne dai da irin rukun da suka yi musu haushi ta kowane bangare a makaranta haushi a masallaci haushi sallar ma haushin da suke ji wai dai saboda da wannan mutumin wannan mummunan tunani ne shi ya jawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abokan gaba da yawa saboda gani ake kamar wai wahalar da mutane yake alhali shi kuma burinsa shine ku zo mu gudu tare mu tsira tare babu abin da suke bashi babu abin da suke masa kawai sakamakonsa yake nema a wajen ubangijinsa to amma aka tsane shi har aka tasan kashe shi to na zamanin yanzu kuma ba magana tasan kashe shi amma ana so a kashe su tun ta spiritually ta ƙarƙashin ƙasa da hanyar da aka ga wani mai mai nasiha na samun wani abu sai an bato shi ta wai dai yayi ya mutu don su huta da wa'azinsa yayi ya mutu don su samu sauki a daina fada faɗan su wanda kuma kowa waye ya mutu Allah zai tayar da wasu wanda za su ci gaba da wa'azantar da al'umma da kuma gaya musu gaskiya ya yan uwa mu sani mu duba a yau za mu ga dewa daga cikin mu suna kukkutsawa cikin sabon Allah da aikata ayyuka na zunubi kuma idan su buɗe kuma gadan gadan kuma safe da rana da yammaci ba a tunanin ah, a da safe da rana ana ganin su wani sai dare ya yi kan yadda Allah madaukakin sarki yake cewa la yuhibbu Allahu al da su, Allah bai zube san kuna bayyanar da mummunan aiki to amma wasu sai a kowane lokaci gaban su gadi ba sa kunyar Allah ba sa kunyar bayan Allah laqad asbahatil mahabbatu fina min ajal mal in soyayya da kauna za ka gani yau tana gudana da gaske da gaske ta zo su masoya guda biyu su rike juna abokanan juna to ɗaya na da kuɗi ɗaya da ɗaya da shi ko kuma isu isu ɗin masu kuɗi ne nan soyayya take in soyayya ce ka ga masu kuɗi sun haɗa kansu ba ruwansu da kowa sai in ka ga ka zo ka da shi to da shi da ruwansa masu kuɗi ne saboda wasu suka san mutuncin duniya waɗannan talakawa wulakanta arziki ne da Duba ba a magana da su ko kuma talakawa ba su da aiki sai sai mola da neman gudunmawa ba sa magana da su in sarakuna ne su ma majalisar su ta sarakuna to duk madalla majalisar masu kuɗi ta masu kuɗi majalisar sarakuna ta sarakuna to ba abin bakin ciki sai majalisar talakawa ita aka zauna ba hirar kasuwanci ake ba don masu kuɗi suka zauna suna hirar bizinin da makamantansu da makamantansu kawai illa iya kayan talakawa ne sun wuce sai mutu ba kamar da qur'ani ya da labari in suka zo ba su yi musu ba, su yi musu kaza su yi musu kaza irin waɗannan maganganu to su ko majalisar talakawa babu sharri da yake wannan zama cin naman mutane gulma da ke gumi da laki in ne kuɗin ya wuce a zage shi talakan ma ya wuce an zage shi in an zauna ba abin da ake illa cin naman mutane jiba da munafunci da kaza da kaza da kaza a majalisar nan ta talakawa ya jama'a ina ƙara kiran talaka don na cin talakawa amma Allah ya tsare mu daga irin wannan majalisu na zagin mutane da cin mutuncin mutane da bata da bata kan mutunci da bata kan mu addini in ka ga soyayya a yau to sai mutum yana da kuɗi in baka da kuɗi kai ba kowa bane kuma ina ƙara tabbatar mana da wannan jin abin ya zo da hankalinmu wallahi ko a majalisu na addini irin kwamitocin nan na addini da ake yi irin gwagware da shugabannin addini in har ba ka da kuɗi kai da iska ne a cikin su sai in kana da kuɗi ne har za ka bada shawara ma a saurare ka wannan mummunan tunani ne a cikin irin wannan tafiya da muke ta addini na kada aka ba ka limhabbatu fina min ajalil mal wa taqdir wal irin waɗannan abokan da zaka samu ko dai a yi ta dan neman dukiya ko kuma dan neman yana da dukiya ko kuma kana son ya baka mutsa mutsa ko matsayi ko makamantansu sai ka kama shi kam kam kam kam kalliki saboda kana neman wani girma kana neman wani matsayi a gurinsa kana neman mai rika daraja ka wannan shi ma ba dace ba ne ana yin soyayya ne kawai da masoyin Allah ana yin soyayya ne da makiyin Allah ana kaunar wanda za ka kaune shi gangan ka kama shi hannu biyu sai wanda ka san ya kama addini shi ma gangan hannu biyu to kai haka ka yi abin da Allah yake so ka so wanda Allah yake so kuma ka ki wanda Allah yake ki المستقيم في دينه والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مستقل فينا wanda ya tsayi da gaske wajen wajen addini wanda ya sayi da gaske wajen mai riko da sunnar annabi sa sai ka same shi cikin al'umma kaɗan ne har ma ana zama abin kwatance ka wani ba dama ne wani ba dama har sunaye aka yi a wani suna kuma suna na albarka mai kyau na yaba da irin waɗannan sunayen da ake wasu bayan Allah mu ma Allah ya sa rika yi mana irin waɗannan sunayen na girmamawa wal amru wal amiru bil ma'ruf wan nahy anil munkar mustaqbir mustankirun manqut waɗanda suke umarni da bin Allah da ayyuka na ma'arufi suke hari daga ayyuka kunana sun zama abin kyama abin yi wa sharri abin yi wa gaya musu maganganu na kaskanci yan uwa duk irin waɗannan abubuwa abubuwa ne na alamomi na taɓewa alamomi ne na bushewar zuciya da mutuwar zuciya sannan wasu alamomi ne da suke nuna mana cewar jama'a sun kai wani hali halin da ya kamata a su ta karanta la haula wala quwwata illa billah sannan mafi munin al'amari shine rashin kunya mutane ba su jin kunya duk abin da mutum zai yi bai jin kunya idan sa ke kashe yake duk wani rashin mutunci da ake yi kowane iri cikin rashin mutunci ɗari babu guda ɗaya da zaka samu yawancin al'umma suna kaucewa su ji kunyar idan mutane sai yi wannan su ƙi wannan abu a'a ba sa jin kunyar mutane ba sa jin kunyar Allah subhanahu wa ta'ala alhali kuwa annabi rahama alaihi salatu wa salam ya siffanta mana kunya wani yanki ne daga cikin imani kunya wani bangare ne daga cikin wato a tsaki yake dan annabi rahama sallallahu alaihi sallam cikin hadisi yace kunya tana da kaso kaso tana da wani yanki yanki yanki 60 da yankai mafi girma shine kalmar shahada la ilaha illallah mafi mafi kankanta daga cikin imani shine ne shine kawar da duk wani abin da ke da cutarwa akan hanya ka ga wani abin da zai cutar kwalba ko kusa ko kashi ko majina ko wani abin da wani ya gani haka zai tashi kawai shi alama ce ta imani yace wal haya'u kunya kuma shu'ubun min shu'ubil iman wani bangare ne wani yanki ne daga cikin yankocin imani to mutane ne suka zama su da kunya kenan bangaren wani imani ya tafi da gare su Allah ka tsarkake mana zukatanmu ka tabbatar da mu akan daidai ka gyara mana rayuwar mu da addinin mu ka gyara mana imanin mu ya rabbal alamin aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah alazim aljalil li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن والاه بإنسان إلى يوم الدين فاتقوا الله يا عباد الله وراقبوه في السر والأنانية واعلموا أن الحياء شعب من شعب الإيمان وقد فارقه كثير من من الشبيان والشابات بتشبح كل منهما بالآخر والنساء يخرجن بين الرجال الأجانب بغير حياء ولا وجل أين الأولياء لهن وغيرتهم أهذه تربية إسلامية أم تربية غربية وهل من التربية الإسلامية أن يكون المرء منافقا كذابا نماما يسعى بين عباد الله بالفساد يفرق بين بين صديقه وصديقه بين المسلم وأخيه المسلم هل المسلم هل المسلم يكون لعانا لعانا بذيء اللسان وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس المؤمن باللعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا الفاحش البذيء بان godiya ga yabo ga Allah subhanahu wataala da yin salati ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan wa mu ji tsoron Allah mu sani dokokinsa da kyau mu sani kunya wani bangare ne daga cikin bangarori na imani duk mutumin da ya zan yana jin kunya to akwai alamar yana da imani kuma akwai alamar ayyukansa za su yi kyau domin mai jin kunya ba zai taɓa bari yayi abin da zai kayar da mutuncinsa ba balle abin da zai kayar da imaninsa hakika kuma da yawa daga cikin mutane a yau tsakanin matasa samari maza da 'yan mata kunyan nan ta fita daga gare su suna aikata kawai abin da ya musu daɗi ne su fito wasu matansu a tsirara mazansu su ma a tsirara wai da sunan saki sun suka lewandu suna tsiraiki sun sawo ɗan kunne sun yi askin da annabi ya tsine masu irinsa su kwashe gebe su matsakiya kuma ya yi tunku kamar ruwa ya dake zakara saboda haka waɗannan duk alama ce ta rashin kunya da rashin abin da ya dace sannan yaran nan matasan nan da waɗanda suke kama da ayyuka irin nasu ba sa jin kunyar su riko matan banza su shiga cikin gari da su ko ba su wuce gaban iyayensu da waɗannan matan banza haka nan wasu manyan da suka gada daga wajensu su ma haka suke rikowa don sun ga waɗannan manyan na yi yasa su ma suke yi wannan rashin kunya ba abin kirki ba ne haka nan mu bibiyi matayenmu ku ga yadda mu suke fitowa tsakanin mazajen da ba nasu ba babu kunya babu kima babu daraja kana zaune kana tsaye ka ga matarka matashi yadda za ta yi takawa zuwa inda za ta samu tasi amma sai ta tsaya ta tsaye da dan acaba dan acaba ya goya ta in aka yi rashin sa'a ta hau na daya kuma a dauki na biyu namiji su sa ta tsakiya matarka ce ji kunya ba ita bata ji kunya ba har ganin shi dan a dama shi wai kudi zo, ne ma ba magana addini ko Allah yake yi ba kai ne mai matar baka ji kunya ba amma da wani ne zo tsaya da ita a bayan gidanka yana magana ranar duk gari sai ya dauki sai cewa rafiya da matarka bayan kana kallo ana wa kuwa da ita akan babar kana kira ma kai ka bada kudin babur din wai kana sauri in kin tashi hayo babur a sauke shi dai kan kwana wannan sakarci ne da rashin jin kunya da rashin daraja abinda Allah ya daraja wai ina waliyan waɗannan yayan ne suke ina kunya da kishin da Allah ya sanya a namu a cikin zukatan mu duk suna ina babu wai wai an yarkare ya ɗauka jin kishin babu kunyar babu jin tunanin komai ma ya kauce wannan ba tarbiyya ba ce ta musulunci wannan tarbiyya ce ta yammacin duniya da suke kokari sai sun halakar da mu ta kowane irin bangare su rikita mana tunani su rikita tunanin ƴaƴanmu su rikita tunanin matanmu duk gashi nan an rikice wasu ma wasu ma mazan sun koma gida sun kwanta matan su sune 'yan kasuwa sai sun je sun yi sun dawo yau su ci da su babu wanda ya ce kar mata su yi kasuwanci amma kai mai gida ai sai mu koma ga tarihi sayyidatuna khadija da take da arziki ne kauri ai annabi ne ya zama cewar ne mai zuwa ya mata kasuwancin ya dawo to kila tana tsoronka saboda ba ka da gaskiya kila tana tsoronka saboda kaza da kaza da kaza da bidiyo ta bayyana ba halayyar wani ta ɗauki kudin ta baka kana ganin kudin nan ba wahala kai ka samu ba kawai sai dai ta ji ta kashe sirri ka yi mata amarya ko bayan da za ta yi da kai ko kashe sirri ka je ka yi abin da yake na gaban kanka wanda ba sani ba saboda rashin rikon amana wannan ba daidai bane ya uwa mu kokari mu gyara don wallahi alazim abin da yasa kullum malamai suke ta kokarin karantar da mu irin waɗannan abubuwan saboda tsayuwar mu gobe kiyama ba fa abin da zai koyo a wajen Allah duk abubuwan nan ku sani sai an tsaye da ni an tsaye da ku an tsaye da ku gaba daya an yi kowa hisabi a kai wani hisabi kai wa kanka tun kafin ka mutu wani gyara kai wa kanka kuma ka sani waɗanda suka gyara din sun gyara kuma sun tafi cikin mutunci da adalci waɗanda ba su gyara ba su ma sun mutu sun samu kansu cikin adalcin ubangiji na azabtar da su dan Allah ba zai kyala su ba wajen su sun zamani ya zuwa canza a'a ku kuka canza ba ruwan zamani ku da kuka canza dokar Allah tana nan yadda take in ka saba ubangiji zai ma sakamako da saba da kai in ka gyara rahamar ubangiji tana da yawa Allah ya bamu rahama sai ya samu gyara haka nan daga cikin miyagun ayyuka ka samu mutum musulmi amma munafiki matsayaci mai tsefuri wannan ba ɗabi'ar musulmi ba ce ka samu mutum ya zauna in ban da yi da wani, in ban da ka da mutuncin wani, in in kuɗi Allah ga ga tsananin bala'in bakar hasada in mutum ya sabo riga wannan riga kake gani ba kan bola kan bola a kawo a can saya to ko a masa ya saya ta hadith ya yi ba sa ta yi ba kai ma je kan bolin ka so wutar da kuɗi in wani kuɗi ga mutum yana juyawa kuɗin kaza ne ko kuɗin kai ko kuɗin banki ko kuɗin wane ne da kuɗin kan da kuɗin bankin ai duk isa ce kai ma je kan mana samu wannan hasada ce ka zo a zauna duk abin da mutum ya yi mai kyau da mara kyau sai an bata shi wannan ba ɗabi'a mutanen kirki ne a wajen Allah ga ƙaryar tsiya da abin da za ka yi sai ƙarya ka ɗauki mutane kamar ba su da hankali in za ka yi magana sai ka shigar da karya wai dan abin ka a kana wurin kusur zari da kana fifikewa wai a yadda da maganar alhali mutane sun san ƙarya kake yi kai ka kasa gane cewa mutane sun san ƙarya kake zama mai gaskiya baka da buƙatar haƙiru in ka zo mai gaskiya babu ko rantsuwa ba mai neman rantsuwa wajen ka wannan sifa ce ta me ta banza a samu musulmi makaryaci a samu musulmi me me manci ya dauki wannan ya hada da wancan ya dauki wancan ya hada da wancan rigima wannan ba sifar musulmin kirki bane wannan musulmi ya kamata ne yi kokari mu gyara mu daina raba al'umma mu daina kawo fitina tsakanin al'umma mu daina yin aikin da zai kawo wani na jin haushin dan uwansa matukar wannan abin ba hakan al'amurka ko da haka al'amur yake wa ya aike ka yi kokari ka ji da kanka yi kokari kai ka tsallake ba kai kokarin rikita wasu ba annabi rahama alayhi salatu salam, an tambaye shi shin ana samun musulmi ya zama mai sukan mutuncin yan uwansa musulmai ana samun musulmi mai sakakken harshe yana zage-zage da alfasha da maganganu marasa dacewa annabi ya ce a ba mumini bane mumini baya sukan dan uwansa hanyo duk abin da zai soki mutunci wani mumini baya yi sannan mumini baya tsine tsine a samu mumini yana tsine wani abu ko menene shi kuwa bai tsinuwa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa sharadi duk abin da ka tsinewa to ka nisance shi in baka nisance shi ba tsino wannan sai ta shafe ka Ko duk abin da ka tsinewa sai an ga wannan abin ya cancanci tsinuwar in ya cancanci ta tabbata gare shi in bai cancanta ba kai ne tsinan nan to mumini baya tsine tsine haka nan mumini baya alfasha baya sakin baki yana ba gangarin da basu dace ba waɗannan su ne kaɗan daga cikin siffofin da ya kamata mu yi kokari mu tsari Allah ya tseratar da mu ya tsare mana imanin mu ya tsare mana ayyukan mu ya ba mu cikawa da imani kafin mu rige akwai wata magana da ya kamata ya shigar da ita a nan gurin saboda jan hankali shine kullum musulmi ba ma kishin addinin mu wato abin da nake nufi yau inda za a yi fiyo wata a sa mai redeem church to duk wani kirista yayin da ka san a rubuta a asfarihin a cikin littattafan eh, yahudu nasara ya je da sun ruwa ba shi ba inda za a yi sabulu wanda yake an rubuta na wani coci ne ko da sunan kiristanci a kai ko da alamar kiristanci duk gaba ɗaya ɗari bisa ɗari za a ga mutanen su sun kakata zuwa ga wannan abu ko da ko musulmi ne yake yi amma mu ba ruwanmu duk abin da aka ce wannan abin ma na musulunci ne ya masa mutu kawai mu dai mu ne musulman kawai shi kenan dai iyakar mu dai musuluncin kawai Allah ya ji kan malam balalo tun bai mutu ba yana nan yana kokarin ya kawo ka'idar da zai zan duk abin da ake yi na abinci ya za an tattance shi wannan abincin gungunin ya dace da musulmi ko bai dace ba da me da me ake hadawa don ya zama na musulmai daban na waɗanda suke hada naman alade da sauran ayyuka daban haka nan sama da shekara wajen ashirin aka yi ana gumurzu akan a kafa bankin musulunci a kafa musulunci a ƙasar nan kullum waɗannan bankunan da muke mu'amala da su ana kira su conventional bank waɗanda suke mu'amala kowace iri kawai ita ba ruwansu kuma nan muke ajiye kuɗi na tabbatar da duk wanda zaka bai wa kuɗi ko da shugaban izalan nan zaka ɗauka ka bashi kuɗi sai ya je yare harkar kasuwancin giya za ka kuɗin ka za ka yi baƙin ciki cewar fa shugaban ka ne mai ke harkar wannan ko yake mu'amalar kudin ruwa da shi za ka yi bakin ciki ba ka yi da wannan ba ta diyoncin waɗannan bankunan mu'amalar da suke kenan su bayar da kuɗi rance mu ma kan mutum za a rika saya ana sayarwa oho su a kamu su riba giya ce sun ma fi bayar kamfanonin giya saboda ya fi riba duk abin da za ka yi ka je wannan kuma a cikin wannan kuɗin da ka ajiye da shi ake bayarwa kaga kenan ka yi mu'amala ka taimaka a wajen mai al wal'udwa kasa musulmai suka haɗa kai suka yi ta ƙoƙari shekara da shekaru aka yi ta gumur ya za a yi a yi mai akan bankin musulunci aka kafa bankin na musulunci wanda kusan kashi casa'in da yan kai na naci kawai islamic banking and finance ne tsarin musulunci ne amma ina musulmi suke sai aka watsar da shi kai dai ka fi wanda za a yi suna kana zenith ko kana gt ko kana ya sunan su first bank duk waɗannan dai da suke da kataniyar ban ce kowa ya je rusa abin da zai rusa ba amma wace gudunmawa ka bai wa waɗanda suka buɗe wannan da sunan musulunci yana da kyau in abu ya zo na musulunci mu ba da kishi mu tallafa don ya kai a dalilin wannan bankin aka zo a tsara wa bankuna duk mai son buɗe banki sai ya ajiye biliyan ashirin a wancan lokacin saboda kar a buɗe wannan bankin amma dai haka nan musulman suka rufe ido suka tattara jari da menene suka bude sai musulman suka watsi ina tabbatar muku kamar yadda wani bincike ya zo gare mu mutirin rinjaye yanzu wanda suke ma amala da bankin arna ne saboda suna samun sauki cikin duk abin da suke yi sun goma ce su kai nan sun yarda da haka amma musulmi su watsi sun mashi ja'iz an ce ja'iz ja'iz aka ma dalla ja'iz in ka tambaye su kashi biyu bisa uku mun suke cin masallacin nan in ka ce ina inda zanaban ka yake yanzu na ce maka daidai guri kaza ina inda ja'iz yake sai a ce maka abokan Allah ko ba san ma inda yake ba ya jama'a a daure a yi kokari a ba da gudunmuwa ga irin wannan ayyuka na musulunci Allah ya taimake mu barakallahu li wa lakum bil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim qumu ila as-salati yarhamkum rahman